Ils ont perturbé durant presque toute l'année. Elle agit sur l'axe Arlit-Assamaka et l'axe Arlit-Agadez. Et suite à leur vigilance et à leur bravoure, maintenant ils seront hors d'état de nuire. Et je suis sûr qu'ils seront déférés à la justice et la justice ne désignera pas à faire son travail aussi. Nous sommes convaincus. Bravo, euh, mon commandant, du courage et, et continue à persévérer dans cette voie. Les chefs de la patrouille, où est-il Les chefs de mission euh, Chef, de station. Déjà ta, ta deuxième. Ba kowa ba ai suna, ai wannan yanki na ai, wannan watan waga kabila ita ta. wanda an kace su ɗauki bindigogi su kare kansu daga 'yan ta'adda daga kawo musu harme-harme suna ɗiyan suna ɗauka bindigogi yanzu suna da tariyar mutane suna kashe mutane suna amshi kuɗi in zaka ya to da libi ko in ka ko in zaka a gadastawa ko in zaka ina su tare ka na waɗanga eh waɗanga bindigogi nasu tun farko an ka halatta musu su an ka ce su kare kansu daga harmakin da harkokin aka musu awo ai shi na ronon lokaci mutane sun ka ce da a ce hukuma ta an ka zuba wannan waje tun da ba su gagari mutane ba su daga zakkuwa suna yin ta'asa suna komawa suna shiga yankin mali ko yankin Eh, libya ko kenan waɗanga suna uwayensu da an abin dugogi ɗiya na yanzu sun kaɗo kofin dugogin suna kashe mutane su ji su gani ba ka san dai waɗanda ƙabila da ka gani ta ka san ta ko ba sai an ce ma ƙabila su wanta ba haka dai ne da mutane sun yi kokin sun ka ce waɗanga tsigorin mutane masu zakkowa suna ta'asa tun da ba su gagara hukuma ba a zuba jami'an tsaro wannan waje ko an ka ce a zuba jami'an tsaro to an ka zo an kai musu taro an ka musu jawabi an ka ba su umarni an ka zo har yaye har biki an ka musu na yaye makamai da za a ba su ko an ka ba su makamai yanzu su yaɗiyan zama ya musu yawa an kashe musu kasuwanci ne wannan waje an hana musu kasuwanci wannan waje an sai gonakin uwayensu wannan waje an amshe musu horeren uwayensu wannan waje kenan dole ɗaya su ko sun ba su aikin wani ba su da baki eh sun ka ɗauki bindigogi su yi dukiya su kashe rayukan sozawa su kashe talakawa su amshi kuɗi talaka don shi da soji ba kuɗi za a samu da shi ba sai dai a samu makami da shi ba a samun kuɗi da soji amma da an ci an tara motar fasaje su ku ba a samu makami da su sai da a samu kuɗi da su eh Allah ya tsare mu dai sai dai fatan Allah shi sauƙaƙa al'amura amma yadda dai abubuwa suke wakana a halin yanzu ko to akwai abin tsoro a ciki wallahi kana iya tamaha komi ma yana iya faruwa wallahi nan da wani lokaci in ba allah ya tsare ba ko to sai ka zo ka ga dole ne kowa ma shi ɗauki makami don an kare kai ne tunda dai eh, hukumomi ba lalle ne ba su iya kare mutane a nan dai yankin gada waɗannan abubuwa suke faruwa ka gane yanzu nan za ka samu kullum sai an yi attack kullum kullum jiya jiya karfe a ɗaya na rana nan tsakanin adarbi sanat da agadas bandi sun tare uh, mota 'yan najeriya babban mota fa ta 'yan kasuwa uh, suka kada ta a wurin bai wuce kilo 40 ba da agadas jiya da rana fa shekaran jiya an yi attack a nan fa a garin nan waccan shekaran jiya kowa da ya ji abin da ya faru a hanyar eh, jabarar katin hakanan ne yanzu a agadis yanzu duk inda za ka fita cikin gari da kilo goma kowane waje eh, ana antariya kowane waje da kilo goma da ka bar gari a tak ana a cikin gari ma a tak ake yi ka gane ta bayyana ne a fili eh, ba lalle ne ba shi a zamo gwamnati za ta iya kare rayukan mutane da za ka samu waɗannan 'yan ta'adda suna da manyan bindigogi suna da motoci masu ƙarfi waɗanda sojawa ba su da waɗanda ma'ikanta ba su da ya za a yi to a tsaro eh, mallami ba haka nan na ba mallami ba haka nan na ba ba abin da yabbawa ya Allah ba abin da yabbawa hukuma eh kan mu mu doki bindigogi da kanun mu ba ta gyaran kasa ba ta gyaran kuma ba ta gyaran mu cikin ƙasar mu tunda yanzu in kai ka san zuciyarka ni na san zuciyata wani na nan bai san zuciyata ba kinan yanzu wani ya yi ɗaukan makami a bashi bindiga a bashi takarda ta yin bindiga tashi ta takai ne gobe in in kai mai abin da bai kamata ya ishi kashi ka ko kuma ko ɗayan ya ishi halaka ka kuma wani in ya ga wasu wani mai kuɗi ya tashi ya aizo ya zo shi amshi kuɗi da shi ka gane ko kai dai abin da ya kamata da ƙasa na ɗai addu'a na biyu a dagi a ɗauki ma'aikata a ɗauki ma'aikata soji polisai wasu abubuwa nan masu kare ƙasa eh, a yawantar da su ya an ka yawantar da su to sha Allahu za ka ganin komi Allah ka sauki kai shi amma a ba harkulla talaka a ba shi umarnin shi sai bindiga a ba shi umarnin shi rika bindiga wallah ba alheri ba ne. yanzu waɗannan bandudduka da suka tare waɗanga sojawa na hanyar cibar ai kwanaki wata uku da suka wuce uh, sun tare su motoci na bandi mota biyar na iko mota biyar na sojawa suka ba da wuta sun kai awa biyu amma um, suna wuta tsakaninsu da dai suka ga ba za su yi ƙarhinsu ba dole su a bandin suka gudu yanzu da aka yi kwanaki an ɗan jima sai suka je suka ƙaro ƙarfi suka taho da mota tara sun ka tare su amma su sojawan ai su ne kamata a ce an ƙara ma ƙarfi tun da an kai a lokacin da an ga za a iya a tare su kaga ai su ya kamata a ƙara ma a ƙarfi in a da mota biyar ne a kai su mota goma kuma a ba su motoci masu ƙarfi sabi ba tsofaffin motoci ba a ba su makamai amma a'a su dukkan su suka yi ƙari na shiri amma su kuma sojawa babu abin da aka ƙara musu wannan yasa yanzu sai suka sake suka je suka haɗo mota a tara sun ka zaka suka same su duka suka kashe su ka zo ka ga wagga akwai kwamba da ake yowa yanzu ta libya daga dirku zuwa nan a agadas kullum in wannan kwamfar ta taho a cikinta akwai abin gabandi tare da iko fa amma wai akwai bandi a cikin kwam ba suke keɓe abin ga toci a hanya yau har an kai matsayin da su eh, bandi sun raina iko ba su tsoronsu tare da iko ma za su yi duk abin da za su yi ba abin da ya jayo mana duk wannan matsala illa rashin shugabanci nagari babu shugabanci babu shugabanci shugabanni in dai ba abin da bai ke ka taba so ba sa kulawa gaskiya ce wanda ta yi ma eh, ta yi mishi wanda ma ba ta yi mishi ba dai a gaskiya ne kuma yadda al'amarin yake ne muke faɗi eh, allah shi iya muna mafita kuma me yasa kaga ga hannun yakin bakwa ƙariya Gana, in kana cikin gana bindiga 700 sai fa sai ka sai ta 500 sai fa sai ka sai bindiga inda aka kera su ga suna ana kera su kasa ina kera kalumma cikin Ghana bindigogi inin wagga mai ta mai mumar da aka saba dan kartushi da guda dan bi 100 gare shi in ka halba abinda ka kai yawan ɗaya daga ba duk sai ya biya da shi eh ka gane mina na kawo haɗan bakku fursi da kusafi har yanzu ga na kaya saboda sun mallaki bindigoginsu koren na an yi su an yi maganarsu cikin ghana su ɗai na sun ka shahara akwai wata shekara shugaban ghana tsohon shugaban kafa, sai da su ke sa gaba ɗai shi kashe su gaba ɗai shi zuba wata al'umma an ka hana mai eh kenan wannan bayi na ba roƙo da ubangiji a yi roƙon ubangiji a ɗauki mutane aiki a ɗauke waɗanda sun kai karatu da wani su su yi karatu ba a ɗauke su a sa su aiki a ba su aikin yi shine mahi shine mahi alheri amma a ce a ba kowa makami a ce shirika ko ko a ce a zo da gari a ba su bindigogi ba alheri ba ne don wani in bai sun ka kai tsaye ka zo ya zo shi halaka ka a rasa wanda ma kashi ka kenan ba alheri na ba mure dai fatan mu ba mu fata haka ta samu Nijar abinda muke fata Allah shi kare wanga al'amari Allah ya raba mu da wanga al'amari kuma abin da muke fata a tashi tsaye a horar sassa jama'a a shiga cikin daji a waye mutane kanu a ɗauki ma'aikata a zuba matakan tsaro mu shine fatan mu kuma sojan Nijar muna roƙon su dan Allah da azumi albarkacin wannan wata alhorma mai alhorma na azumi dan albarkacin annabi da alkur'ani ne in sun kama dan ta'adda da Allah su zan kashewa eh su zan halaka su ko wata kashe maka mugu yadda ko wata kashe mutum ya kashe shi mugu ba a bari ne mugu ba a kashi a cisai mugu ba a kashi cikin ɗaki a sa eh su bar neman suna mai ya kashe ka ya an ka sake shi ko mita dare ya kashe ba alheri ne ba yin haka nan amma ai dole ce ka sawa komi shi abin da ake yi a halin yanzu kai a ganin ka alheri na yanzu wani in ya san kana da makami ai mai abin ga misali ne muke yi wani in ya san kana da makami zai ji tsoron shi zo shi kai maka mahari amma don tsoron iko ba zai hana shi shi zo shi kai maka mahari ba tun da abun haushi wai ka zo ka ga wai a cikin kwamba ana tafe tare da iko amma mine ne wai za ka ga banduduka na kai mutane a yau ta kai an kai inda sojawa ma suke kai ma mahari to mine ne ya rage wani menene ya rage ai ya kamata shi zama bandi inda ya ji labarin akwai iko ma shi yi wani waje to har yau an kai inda za a iya wai aje iko ma da kansu ake kai musu muhari um, sannan ka yi tunanin wai a wani abin nan ita wato gwamnati niger eh, duk da haka son na ta kai ta yi faransawa ta hayyar da bui Hmm, tana son ta aiki da sai makwabtanta kuma tana son ta aiki da makaron to kuma shi kar shi na ganin su daidai eh tun da kaga dai kwana-kwanan gana sojojinmu sun ka zo can yanzu kuma haru gashi ya ga haru sun zo kwanakin gurin ke kenan ya san dama kwana shekarar da ta wuce ba haka suke da ita ba amma suna son su kulla da ita kuma haru suna gina aljihu ne ya san ganin shi ka ba da buna suka yi mai gun to yanzu dole yan nijar in kuna yin gata gaba ɗaya ku ta gaba ɗaya ku nuna ma ba ku son ta ta kashe kayan ku da ƙasar ku eh ku nuna mata ba ku son ta ta kwashe kayan ta ƙasar ku ta bar ku da kanku da kanku Allah shine ka kare kowa kuma ubangiji Allah zai kama muku inda kun kai tsaye da kanku eh kuma ku juya ku koma wajen rasha eh, ku juya koma wajen rasha tunda rasha kaya na kama maka ba sai ta taho ita da kanta ba da haka faransa zalumai na zalumai na zalumai na kuma tare suna aka cutar ku Eh, Allah shi kara kare mu kuma ubangiji Allah shi ba mu afuwa da za mu gane magabata mu su gane gaskiya su yi tsaye gare ta inda ka ga tashin hankali ire-iren wanga abubuwa duk inda za ka a gane su a duniyan nan ba abin da ka kawo su illa rashin adalci waɗannan mutane da sun ka adabi mutane inda za a yi a tsaye a bisa gare su bai kamata a ce ba sun fi abin ga ƙarshen gwamnati bai kamata ba a rika neman su kowane wani lokaci kuma wanda aka kama a hukunta shi um, shari'a ta haushe ko dan wana ka yana da waɗansu mayya a sama ko yana da wasu yan uwa a wani wuri a'a duk wanda aka kama a hukunta shi kuma a neme su to da sai al'amura su yi sauki eh da sai ka ga al'amura sun yi asali ba ka ce waɗanda mutane da haka ma ba ka ce burkina aka musu hakan ruwan allah a da allah ka ce ba burkina aka musu uban wa zai tsashi bare su gwanin mu zai masu waza za a gwada masu ba sai da eh, bakin su ciyar kura ba a wa za a ta ma aima wannan taro ma wani ma sanin ma an kamo su ma hmm. wani ma bai sanin wani an kai da su ma bala a turu su cikin mutane a ba ture a zalumi na kahiri ga kwanka kai ka taba ganin inda kahiri to hoto ya tsare musulmi wani na taba gani kahiri shi tsare shi tsaron musulmi wani na taba gani ƙarya ce yi ƙarya ne wallahi ƙarya ce a ba zai ci hukunci dan uwa ka ce a kashe shi ba hmm, a kashe shi ba ba wani hukunci a kashe shi tun da shi wani ma shi kashe kashe kenan shi ma shi ne ma shi kashe an kama shi ma kashe shi ba shi kenan ta ƙare ba